Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. yan uwa muna gabatar muku da babban maganin mu da kun riga kun san shi magani na ƙara girman aura na maza wato ainihin jijiyar maza yan uwa da yawan wasu mutane sukan gani kamar babu wani magani da ke ƙara jijiyar maza ma'ana ke ƙara girman al'aurar jijiyar namiji yan uwa akwai shi matukar bature kun yarda yana da magani da ke ƙara girman al'aura to mu ma na gargajiya da na islami muna da shi ba wani abu ne fa ƙara girman al'aura a'a bubbuɗewa jijiyoyi da suke tattare da al'aurar ɗa namiji ma'ana penis su buɗe su buɗe su su buɗe sosai inda jini zai fi circulating buga daga zuciya zuwa ainihin gaban al'aurar ɗa namiji shi ne zaga tana buɗewa tana zazzagowa wani ma bai san yana da illa ba tuntuntuni shi ne dalilin sa in sha magani zaga tana zazzagowa tana zazzagowa tana zazzagowa tana can ciki a loko bai sani ba tuntuni bai sani ba yan uwa ku jaraba ku same mu a wannan lambobi kamar yadda kuka gani ne muku fatan alheri sai kun zo.